kwallon suka tafi madrid ta yi can jaras biyu da biyu tsakaninta da borussia dortmund leonta ta shi ba ko guda da sevilla porto ta lallasa leicester city da kwallon biyar da babu lajia wasu ta sha sporting lisbon ɗaya da babu juventus ta samu nasara kan Dinamo zagreb da biyu da babu bayan leverkusen ta doke monaco da ci uku da babu tottenham na da uku csk moscow na da guda club brugge ta sha kashi a hannun copenhagen da ci biyu da babu bayan kammala wasannin kungiyoyi guda takwas ne suka samu tsallakawa zagaye na goma sha shida kungiyoyin su ne kamar haka monaco borussia dortmund leicester city da juventus sauran sun hada da bayan leverkusen real madrid fc porto da kuma sevilla